littafin yana magana ne akan sallar juma'a malai ce wasayu ilal juma'ati faridatun tafiya zuwa juma'a farilla ne wajibi ne lalle a tafi a gaggawa a je juma'a je sallah wa zalika inda julusul imami alal minbari amma fa wajibi na tafiya juma'a yana zamantowa wajibi ne in an tabbatar liman ya hau kan mumbari idan liman bai hau mumbari ba to a lokacin ba wajibi ba ne ma'ana kenan akwai nau'i na dan samun yar dama dama ka ci gaba da harkokinka amma khilaful aula ne abin da ya fi dacewa in dai lokacin yayi to ka tafi ka je ka ta sallah ka ta ibada da sauransu amma yayin da liman ya hau mumbari to wannan kuma haram ne zaman ka ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a kaga sai ce fas'au ila dhikrillah wa darul bay'a to idza nudiya an kira sallar juma'a wani kiran kiran wanka ko kiran hawan limal munbari to kaga nudiya din nan ai ladan baya kiran sallar juma'a ai sai in liman yana kan mambari ko to shi yasa suka ce wa zalika inda julusul imami alal minbari wa akhdhal mu'azzina fil adhani kuma liman mai kiran sallah ya fara kiran sallah to wannan shine wajibci yake zama wa sunnatul mutaqaddimatu an yas'adu hina idin alal manari abin da yake nufi da sunna al mutaqaddima wato sunna da ake gabatar da ita a nan abin da yake nufi shine wato kasan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ana kiran sallah ne guda daya ko mai kiran sallah guda daya ne amma sayyidina Usman, a zamanin sa an ƙara kiran sallah na biyu kun gane to akwai sunna ta zamanin annabi akwai sunna ta zamanin Usman, kun gane to sunnatul mutaqaddima sunna ta farko wanda ake gabatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine ladan kiran sallan da annabi ya bari kenan yayi yasa aka yi shine sunnal mutaqaddima ladan ya hau kan manara wannan asumiya din ko wannan abar ai da amfani wannan abubuwan a yi shi da tsaure ba speaker ladan ya hau can sama in ya kwalla kiran sallah to duk unguwa za a ji to ana so ladan ya hau sama akwai matakala ta hawa kun gane sai je kira sallah to in wannan lokacin ne ladan ya hau kan manara din ya je kira sallah wa ya haru hina izin albayu to haramun ne a yi ciniki da kaji wannan kiran sallah da ya hau kan manara ya kira to haramun ne sai da sayarwa amma irin kira sallah sai da wasu shi ba zamanin su zuwa kasuwa ki zuwa sai ya tura ladani ije kasuwa ije kwalla kiran sallah a kasuwa ba a masallaci ba to mu yanzu bid'ar mu din da ake ake gaba gaba da take cewa bid'ar ce suna da hujja hujjar ta su ita ce na farko da annabi bai yi ba na biyu kuma abin da ya dada mai da shi bid'ar su a masallaci ma suke kiran sallah in za a yi da nauyi gaskiya a ce aikin da sayyidina Usman yayi bid'a ne ni ba zan iya faɗin wannan ba ina fatawa da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina an gane ko kuma yayi ne a gaban sahabbai kuma suna raye da shi ka fahimta to amma a ina yayi idan muna so mu bi irin na sayyidina Usman din mu ma sai mu tura aje kasuwa a kira sallar eh kiran wanka kiran wanka amma kira na ainihin sallar juma'a to akan hawa hasumiya ne a kira to lokacin ne wato kasuwanci yake haramta mana abin da ke so a ce muku shine anan kiran sallah guda biyu din na juma'a ɗaya na haramta sai da sayarwa ɗaya baya haramtawa kiran wanka baya haramtawa amma na cewa shirya ne a tafi kamar kiran sallah guda biyu ne na asuba ba'i ɗaya yana haramta cin abinci ɗaya baya haramtawa wa kullu ma yashghalu ani sa'i ilaiha an haramta maka duk abin da zai shagaltar da kai ya hana ka tafiya juma'a shine an sa'i ilaiha wa hada al-adhan thani ahadathu banu umayya wannan kiran sallah na biyu a banu umayya suka kirkiro shi ina fata ana fahimta wal juma'atu tajibu bil masr juma'a tana wajaba a birni ne wal jama'ati kuma ana yin jam'i Mana ba a yin juma'a a ƙauye wanda adadin su bai kai adadin masu yin sallar juma'a ba sun yi sabani wasu ka ce daga mutum sha biyu ana so a yi jam'i wal khutbatu fiha wajibatun wajibi ne a yi huduba a cikin juma'a qabla salati kuma ana yin hudubar juma'a ne kafin sallah wa kawul imamu ala qausin aw asal kuma a gaskiya hudubar juma'a ana son liman ya kishingida ko ya dogara akan baka ko sanda an gane ko a malikiya kenan wannan suka ce mustahabi ne al-mashhur fil madhhab wasu kuma suna cewa za'ifi ne bai inganta ba haka din a samu sanda liman ya rike sanda ko ya rike baka yana hudu ba da ita wa yajlisu fi awwaliha rashin rikewan shine fi inganci fa wa yajlisu fi awwaliha wa fi wasatiha ana son liman ya zauna a farkon huduba da kuma tsakiyarta to yaya ne tsakiyar ta idan ya yi kuduwa ta larabci kafin ya zo ya fassara zaman nan da shi ne da tafiya ne zaman farko mene na na biyu wanda in ya shigo ya sallama zai zauna a kira sallah yawa to yayi ashe kun gane wa yajlisu fi awwaliha ana so liman ya zauna farkon hudu ba ma'ana kaga idan liman ya shigo masallaci ai kaga zai hau mun bari sai ya zauna in ya zauna ne ladin yake kira na farko kenan sannan wa fi wasatiha a tsakiyar huduba in yayi huduba ya rabi kaga zai ce fastaghfiru innahu daga ghafurur rahim sai ya zauna ko to ana san haka kuma wannan zama din fa na tsakiya din wajibi ne hudubar ma bata zaman huduba ba in ba a yi wannan zaman ba dole ne dole a raba ta biyu kun gane wa tuqamu salat inda faraghiha ana tada sallar juma'a ana gama huduba أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم أنا جمع أتاري صلى wannan shine ana ya kamata a raba kutuba biyu na larabci sai a zanna a ciki yi a damu mana inda suke da larabci zalla haka suke yi sai a raba ta biyu na'am akwai wani yake ta yana mutum da larabci ya zauna ya tashi ya fassara ɗaya eh. amma idan da zai larabci ya dan tashi ne za ka tafi larabci ka ta zo biyu na'am kai ma'ana ina so in ce masu yin wannan larabci su nusu nusu fassara a ɗaya suke yi ba su raba shi na'am to wannan mai rigimar cewa yake yi rigima ne ko kuwa ɓama za ka ce cewa yake wai masu duba guda biyu da larabci da hausa wannan zaman da suke yi to ba su yi komai ba da haka ne mana ya ce da annabi da larabci yake wasa kuma idan ya rabu larabcin ne sai ya raba sai ya zauna sai ya tashi sai ya kara da larabcin ba biyu ce shi yana ganin cewa ba ɗaya ke masu yin fassara da larabci da hausa ba ɗaya ce me yasa saboda ai annabi idan ya rabi sai ya me sai ya zauna sannan sai ya ƙara su sauran ko yawwa to ba hudu ba ɗaya ba ce hudu ba biyu ce ko na farko dai tukunna ba wanda ya lazanta ma ya ce maka dole abinda ka faɗa ɗin nan a farko sai ka faɗi wani ba shi ba a na biyu ba wanda ya lazunta ma wannan babu da an ce dole hudu ba ta farko ta zama daban ce da ta biyu ba a halatta ma ka maimaita abin da ka faɗa ba Ta wannan kana da dama ka kawo wannan ɗin kana da dama amma wannan hujjar babu ita na ɗaya kenan na biyu kuma magana ce guda biyu wannan da hausa ne wannan da larabci akwai bambanci ko tsakanin hausa da larabci sai dai an ɗauko waccar magana ce ta larabci ɗin aka mayar da ita hausa kuma ana samun ma kare kare wani lokacin a cikin hausan akwai abin da ba a faɗa ma a larabcin dan kada hudu ba ta yi tsawo a hausa in ka zo sai ka shigar da shi kaga idan wannan iskalin ne kake so ka kawo to ka gani zalal iskal ni na so ma in tsammanci cewa za ka ce yaya ake yin huduba da hausa ba a yi da larabci duka alhalin annabi da larabci yake yi. to aslan shi ne maganar cewa huɗuba dole ta zamanto da larabci wannan babu hujja a kai eh aiki dai ya nuna ana yi da larabcin saboda larabawa ne suke amma akwai kasashen da kwata-kwata ma ba sa yin larabcin gaba ɗaya ma da yaran suke kuma me ma ma'anar hudba ne wa'azi wa'azi da gargadi wai an tara mutane sati guda ya kamata a jawo hankalinsu a nuna musu Allah a tunatar da su a caje su akan addinin su mutum ya tashi a masallaci ya ji cewa yau dai an bashi wani sako a wannan satin da zai je ya aiki kafin wani sati ya dawo kuma in ya manta a daɗa tunatar da shi ne ma'anar huduba to me yake ka zo ka tara mutane shekara talatin kana ta ya ayyuhan nasu ita aina aina bil amu dan ba'ura aina fir'auna aina wane ne aina wane ne wata huduma ba da ake shekara talatin wani masallaci wallahi ita ake maimaita kullum ita ke. kullum da haka daman da an zo hudu ta zama lokacin bacci ne kawai kowa ya sani eh da ka zo sai kace kanka kawai ka goce ka tsabacin ka ala gawa kuma ka tashi ka tare ikama kai sallar ka ai ma'anar hudu ba ana so limai ya rika kawo abubuwa sababbi ma'ana limani fakihi wanda ya san me yake yi ya isa an gani wato wanda ya san me yake yi to yana duba almustajiddat me almustajiddat sababbin abubuwa ba wai abubuwan da ake ta yi da ba a ka duba yanzu me yake faruwa a gari to sai ya ba a kai don mutane a yi musu wa'ayi su samu awareness a zaburar da su in sun manta da wani abu a tunatar da su in sun sakaci akan wani abu a tunatar da su shine ma'anar huduba da ba ka dauki huduba shekara talatin ita ake yi kullum to aka yi magana wa mai huduba ya ce ah to mutanen ba su gyara halin su ba tun shekara talatin nan har yanzu <laughs> ya ce ita ce sa kawai ya ce an ce ita kullum kun ji tsoron Allah ne? Ah, to ya ce muna dan mutane mai tasiri in kun gyara za mu gyara mu ba <laughs> kun gane wa yusalli al-imam rak'atayn yajharu fihima liman yana yin sallah raka'a guda biyu ne ta juma'a din yana bayyana karatu bil qira'a ya qara'u fil ula a raka'a ta farko ana so ya karanta fatiha bil juma'a da kuma suratul juma'a wa nawiha da makamancinta wa fi a raka'a ta biyu bi hal ataka hadithul ghashiya zai karanta har adaka hadithul ghashiya wannan riwaya ta zo cikin imam muslim da imam nasa'i da abu dauda cewa annabi yana yin haka a suratul juma'a da halata ka hadisul gashiya wani hawiha amma ba kullum ba shi za a ce wani hawiha da makamancinta wanda kuma juma'a take wajaba a kansa ya ce wa yajibu as-sa'yu ilaiha alaman fil misr wajibi ne waɗanda suke birni suke gari shi al Almasar, al kabir kenan kun gane yawwa wajibi ne wanda suke cikin birni su yi sa'ayi su yi gaggawa su tafi sallar juma'a wa man ala salatati amyalin minhu faqalla da waɗanda suke tsakanin su da birnin bai wuce mil uku ba ko ƙasa da mil uku su ma wajibi ne sai sun je juma'a wala tajibu ala musafirin juma'a bata wajaba ba akan matafiyi ka ja layi akan wannan maganar tana da buƙatar hujja wasu malaman sun ce a babu hujja da ta ce mai tafiya ba zai azumi ba zai yi juma'a ba idan ya same ta in inda yake babu juma'a wannan wani abu ne yana cikin tsakiyar hanya juma'a ta kama wannan wani abu ne amma sai ga mutum ya zo gari ana sallar juma'a sai ta ni tafi ne saboda an ce wala ta ji ala musafirin kuma shi ma mai risala ina ganin abin da yake nimi wanda yake kan tafiya yake kan hanya kaga juma'a ba wajibi bane a gare shi saboda idan an ce juma'a ne sai wasu eh, wajibi ne akan shi sai wasu daina yin tafiya ran juma'a kenan sa aka samu wasu suka fahimci haka sai suka daina yin tafiya ranar juma'a kuma babu hujjar da ta hana yin tafiya ranar juma'a da haka dai idan kana tafiya juma'a ta kawo maka to ka nemi wani garin da ake juma'a ka tsaya kai sallah idan kuna cikin tafiya juma'a ta cin maka kuma ba inda za ka yi juma'a sai kai azhar ɗinka shine abin da ake nufi wala ala ahli minan jama'a da suke mina wannan juma'a ba wajibi bane akan su wannan haka ne wa wala ala abdin bawa babu juma'a akan sa wala ala mar'atin haka ne mace ma babu juma'a akan ta ba dole bane wala ala sabi yaro shine sabi yaro ba dole bane juma'a amma yana da kyau a rinka kawo su don su saba wa yana baraha abdun amma da a ce bawa zai halarci juma'a a wurin ra'atun ko kuma mace falyusalliha to shikenan su sallata din i bawan ba dole bane ya je juma'a amma gashi ya zo macen ba dole bane ta je amma gashi ta zo bal salliya to su sallar wa takunu nisa'u khalfa sufufir rijal amma ana so mata su zamanto bayan sahun maza wala takhruju ilaiha ashabatu malam mai risala yace amma banda yarinya budurwa kar ta je masallacin juma'a dan za ta fitina mutane yana cikin ladiban zuwa juma'a in an je juma'a wa satu lil imami fi khutbatihi ana sauraron liman in yana huduba wa yastaqbiluhu nasu kuma ana so mutane su fuskanci liman wannan kuma riwaya ta zo a cikin bukhari ma ba wai mutum yanzu kamar an zo ana juma liman yana tsaye anan kawai mutum sai zo ya zauna anan yana kallon mutane ba akwai wanda suke wannan ana yi hudu ba sai ga su sun jona suna kallon can to sunna shine ka juyo ka kalli liman ina fata ana fahimta kuma hatta masallatan ahlus sunna ana yi kun fahimci wannan yawwa ana so ka kalli liman a ko da a bayan liman din kake amma dai kana kallo shi sai ke cewa wal gusul laha wajibun wankan juma'a kuma wajibi ne wajibi ne akwai sabanin malamai shi wankan juma'a wajibi ne ko ba wajibi bane ba an gane ko manzo Allah ya faɗa a hadisi ingantacce guslu yawmul juma'a wajibun ala kulli muqtalim wankan juma'a dole ne akan duk wanda ya kai matsayin munzalin mafarki a wata riwayar kuma yace man ittasala yawmal juma'a wa man tawadda yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat wa man ittasala fal ghuslu afdalu ko fal ghuslu aula afdalu wanda ya alwala ranar juma'a ya tafi masallaci to ba laifi fa biha wa ni'mat ta yi kyau juma'a alwala ta yi kyau amma wanda ya wanka to wankan shi yafi to wannan shine ke nuna mana wankan ba wajibi bane ba a ra'ayin wasu daga cikin malamai ma zahiriya suka ce dole ne ibn hazm wa tajiru hasanun sammako shine tajir ana so a yi sammako ranar juma'a ka je tun da wuri walaysa zalika fi na hari. amma fa a malikiya ba waya farkon rana ba karka je ka tafi tun da safe su a malikiya ana sammakon juma'a ne rana tana yin zawali ake so ka tafi amma ina ji a shafi'iyya su suna ganin tunda manzo Allah cewa man raha fi sa'atil ula faka ka ma qarraba badana wa man raha fi sa'ati thaniya faka ka ma qarraba a kafshan ko ko ko bakara ko kaza da sauransu suka ce alfijir yana ketowa ka tafi masallaci kawai shine sa'atil ula din amma a malikiya a sa'atul ula imam maliki ce ya za a ce a sa'atul ula lokacin ta ma bai shiga ba ka je ka tafi tun da sassafe ka je ka zauna a masallacin juma'a to kana ka je ne lokacin ta yayi ne ya ce lokacin da bai ba da haka za ka je ne rana tana yin zawali a malikiyance kenan amma idan muka duba umumat a cikin hadisai annabi ya ce duk wanda ya je zauna masallaci yana jiran sallah kamar dai shi yana yin sallah ne kun gane to shi sa nan yace wale bi zalika fi awwalin nahar wal yatatayyab laha ana so a fisa turare wannan sunnar da yan uwa suke kaurace mata kaga mutum ya tawo masallaci bai sa turare ba yana da kyau in dai zaka zo juma'a don Allah sai turaren ko na amsin ne sati sati kana dan wawatsawa yana da kyau wal yalbas ahna ahsana thiyabihi kuma ana so ka sanya tufafin ka da kowanne kyau kai kulliya ranar juma'a ana so a yi ado wannan abu ne mai kyau amma mutum sai ya tafi abu daga wata riga kamar zai kashe gobara ya zo sallar juma'a kuwa wa habbu ilaina an yansarifa ba da firaghiha malai ta abin da ya yafi soyuwa gare mu shine ana idan da juma'a nan to mutum ya juya ya tafi tafiyarsa kuma wala yatanaffalu fil masjidi ba a so ayi nafila a cikin masallaci wal yatanaffal in sha'a qablaha amma in mutum yana so ya iya yin nafila kafin yaushe kafin sallar juma'a wala yaf'alu zalika al imamu amma limahu baya yin nafila kafin juma'a shi baya yin nafila kafin me masallaci a a'a masallaci dai tunda shi kan da ya zo mimbari zai hau wal yarqal mimbara kama tulu ai da ban matsalar tambayar ka kenan yana zuwa ya hau mimbari abinda ake son liman ofi ko haka ne babin da ke magana akan sallar tsoro sallar tsoro guda biyu ce akwai sallar tsoro da ake yin ta a cikin filin daga na jihadi kana rike da bindiga kana sakin hartashi kana sallah ko kana kan doki da takobi a hannunka kana saran abokin gaba kana sallah ko kuma kana rike da mashi da kibiya kana harbi kana sallah ko kuna gwabzawa da abokin gaba kuma kana sallah ɗaya kenan akwai salatul khawfi kuma ta zama ana gida amma kuma wata fitina ta faru a gari ba za a iya samu a fita a yi sallah ba sai a sai cikin tsoro wannan mana ce da salatul khawf tayi wa salatul khawfi malamin abu zai da kai rawani Allah ya masa rahama yake cewa wa salatul khawfi ita sallar tsoro fi safari a cikin tafiya idan khafu al aduwa ana yin ta ne idan ana kan tafiya kuma kuna jin tsoron abokanan gaba an ya taƙaddama al'imamu bi ta'ifatin to yanda ake yin ta shine sai liman ya ci gaba shine ya taƙaddama liman zai ƙara gaba bi ta'ifatin tare da wasu jama'a waya da'a ta'ifatun muwajahatal adu ta'ifatan muwajahatal adu sai ya bar wasu jama'ar kuma suna fuskantar abokanan gaba mun karanta wannan abu logon marani watakila sai dai in kun manta liman zai yi gaba wasu jama'ar su biyo bayan shi a yi sahu wasu jama'ar kuma wa yada'a ta'ifatan muwajahatal adu zai bar wasu kuma suna fuskantar abokanan gaba su suna sallah waɗannan kuma suna kallon abokanan gaba fa yusalli imam bi ta'ifatin raka'atan imam zai yi sallah da wannan jama'a ɗin guda ɗaya bangaren jama'a daya zai raka a ɗaya da su dama ya sallah raka biyu ce ko ba ka bane yawwa ya yasbutu qa'iman sannan ya tabbata yana tsaye wa yusalluna li anfusihim raka'atan sai kowa ya cika raka'a ɗaya waɗancan kuma fatin ɗazin fatin suna tsaye suna fuskanta abokanan gaba thumma yusallimuna sannan in sun cika kowa ya yi wa kansa kowa da kansa zai rama kamar irin masu ramuwar sallah sannan kuma yusallimuna sai su yi sallama fayaqifuna makana ashabihim sai a canji sai su koma wurin abokanansu da suka tsaya suna gadin su da kun ga su sun yi sallah waɗancan abokanan nasu ba su yi sallah ba sai su koma su tsaya wajen makana ashabihim wajen abokanansu sun ya ya'ti ashabuhum sannan wannan abokanan nasu kuma sai su dawo su zo gurin annabi amma na ba lokacin da yana tsaye yana tsaye yana jira kun gani fa yuhrimuna khalfal